idan mutum ya yi ƙari a kan biyu biyu ya sallame biyu ya sallame ya dai sanya na ƙarshe raka ɗaya wuturi ta kulle masa sallolinsa to wannan alhamdulillah shafayi shi ne wuturi na ga babu sauran wata ƙura da za ta iya biyuwa baya na'am kai kama kana ciki sai ka tsaya الشفع والوتر وما يقرأ ba shafa'i da wuturi da karatun da akan karanta a cikinsu wa aqallu shafa'i raka'atan mafi karancin shafa'i dai raka'a biyu ne ويستحب أن يقرأ في الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى أنا سنكرمت وأركع أن فرقو أي فاتحة سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن تبي فاتحة وقل, آه، وقل يا أيها الكافرون ويتشهد ويسلم زي تهيا يصلمي ثم يصلي الوتر ركعة يقرأ فيها بأم القرآن ركعة إيد ذكرت فاتحتك وقل هو الله أحد والمعوذتين كرنت قل هو إيه كرنت فلك إذا ناسي وإن زاد من الأشفاع ja'ala akhira dhalika alwitra in ya kara daga shafa'o'i dama ma'ana shafa'i raka biyu isallame biyu isallame to sai ya kara ala ayyati halin duk yadda harka kai ya dai sanya raka a ɗaya ce karshe qiyamul layl wa adadu raka'atihi tsayuwan dare da adadin raka'o'in da akan yi a ta babin mustahabi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل اثنتي عشر ركعة ثم يوتر بواحدة وقيل عشر ركعات ثم يوتر بواحدة تو annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sallah daga dare yakan sallaci اثنتي عشر ركعة من الليل ركعة وشابي دقدري ثم يوتر بواحدة يا زمانا وقيل عشر ركعات a wani ƙaulin goma ikan yi ana ganin yakan yi goma sai ya yi wuturi da guda ɗaya a daren nan da aka yin shafa'i da wuturi wani lokaci ne fi cancanta wa afdalus laili akhiru fil fiye yin dare to na ƙarshen wajen tsayuwa har mutum zai iya kaiwa ya tashi ya tsaya to ya bari sai cikin dare ƙarshen dare saboda a lokacin allah ta'ala ya zo kusa yana yana mai neman gafara masa ina mai neman biyan bukata in biya masa bukata ina mai neman tsare in tsare shi kaga mutum ya shafa'i ya yi wattaransa ya aika ya yi kunutinsa فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل إلا من الغالب عليه ألا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل فمن أخر تنفله wanda duk كرتد نافل في filfilinsa da wutaransa har zuwa ƙarshen dare wannan wanne jinkirtawa ya fi illa manil galibu alai sai dai wanda galibaninsa Allah ya biya muna da yawa idan mutum ya kwanta sai abin da hali ya yi فليقدم وطره يقبات الدوترنسا مع ما يريد من النوافل تارد أبند إكيسو يينا نافلة أول الليل ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منا مثنى مثنى لأنها هي صلاة الليل sannan in yi so in allah sa ya tashi a ƙarshen daren to yi nafila abin da ike so ya daga sallan daren biyu dai ya sallame biyu ya sallame haza wal matsalu wala ya witira wutiri ba zai sake shi ba الوتر بين وتري أنا ساكي وتري أنا بين وتري ومن غلبته عيناه عن حزبه فله أن يصليها ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار ثم يوتر ويصلي الصبح ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح تسمع wanda duk idonsa ya fi ƙarfinsa daga abun da yake yi na na filfilu na hizbinsa shine hizbin da kan karanta falahu an yi salliyahu ai ya samu ya yi shi baina huwa baina tulo alfajiri tsakaninsa da hudon alfijiri wa awwalul isfar da farkon fefeyewa rana tun da lokacin sallah ta karta su bahi shi idan aka ci alfijiri ya bullo to ai daɗa sai a subahi to amma mutum yana da wani wurdinsa Allah kafin liman ya zo ko kuma dama wurinsa ne to ya samu yana fila ya ci gaba da yin wannan abin da awwa zuwa farkon gari ya shaɗin nan gari ya haska washewa shi ne isfar ko sun mai wutiru daga na yi wutiru sallar subha wala ya ƙadil witara ba zai biya wutiri ba man zakar wanda ya tuna shi ba da an sallar subha bayan sallar subahi Tahiyyatul masjid hmm? a ah, kai alashi je ka karanta kayanka Tahiyyatul masjid gaisuwan masallaci idan mutum ya zo masallaci zai gaida shi ba zai ce assalamu alaikum ba ko ya karanta wa annal masajida lillahi فلا تدعوا مع الله أحدا وأنا دوكاتي حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعة الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فق اختلف فيه فقيل يركع وقيل لا يركع duk daukacin mutumin da ya shiga masallaci ina da alwala to kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu inda lokacin nan kana waƙatun ya juzu fi na fila na halatta a lokacin ومن دخل المسجد وند إشق صلاتي ولم يركع الفجر بيركعة الفجر با أجزاءه ركعة الفجر لذلك كان ركوين الفجر سم ودات دشي غا وانجان تحية المسجد دي وإن ركع الفجر in ko ya yi rakatal fajiri can daga gida fi baitihi thumma atal masjida ya zo masallaci a jaza'ahu lidhalika raka'atal fajiri ana kuma baya ko wa ya raka alfajara ne fi baitihi ya raka talfijira gidansa thumma atal masjida fa tulifa fihi an yi sabani kai faƙila wani ƙaulin suka ce yarka'u sai yi raka'atal fajiri abin shi wakila a wani kaulin suka ce la yarka'u wala salata la yarka ba zai raka'atal fajiri ba kilahuma kaulani mashhura ne ko li malik ban ji ba eh ni me na ce eh da tahiyatul masjid ba إيه، لا يركع يركع وكلا لا يركع تيات المسجد ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس با باء وتصلاة نافلة بعد الفجر يقول سيد الفجر سيد ركعة الفجر هزورانا تهدو to wannan babu na sifatu salati ya kare babu fil imamati wa hukumin imami wal ma'amomi wannan babu na maganan limanci wanda za a yin koyi da kuma hukuncin wannan limancin da ma matsayin mai bin liman waya ummun nasu afdaluhum wa afqahuhum wala ta ummun mar'atu fi faridatin wala nafilatin lari rijalan wala nisa'a hikice ya hango abin ke zuwa wanda zai shugabanci afadalluhum zai shugabance su afqahuhum mafi sanin shari'a amma duk sanin shari'a duk fifita la ta ummul mar'a mace ba ta limanci fi faridati wala nafilatin ko nafila ai da wata rana da aisha ta wuce ta yi sallar juma'a inda ku ta da kwayaji saboda haka nan mata sai da su je masallaci a ce an kai wani zamani da za a ce mace za ta yi limanci wannan kan ba a musulunci ba sai da wani addini can daban lari jalan ba ta limantan maza wadda nisa yana sani ya faɗi ya san duk maganganun da suke a ƙasa ya tattara don abin da ya cancanta a bawa yara kenan wa ya ƙara'u ma'al al'imami fi ma yusuf rufi. shi mu kenan zai karatu tare da liman cikin inda liman ke boyewa wala ya ƙara'u ma'ahu fi ma ya ci harfe ba zai yi karatu da liman ba a inda yake bayyanawa a ciki hukumul masbuki ma'al imam hukuncin wanda aka riga tare da liman ya zai an riga shi amma gashi ya zo yaya zai yi da liman tafiyarsa da liman da wani irin siga za su tafi da wani irin usulubi zai ci gaba da koyi da shi ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما فاته على نحو ما فعل الإمام بالقراءة وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل الباني المصلي وحده وند إسا مركعة فأكثر كو صمد ركعة بايا فقد أدرك الجماعة تو تبس يا سامو جمع فليقضي بعد سلام الإمام zai biya bayan sallamewar liman ma huwa wanda ya kubuce masa ala nahawi ma fa'ala imam fil qira'a irin yadda liman yayi a karatu wa amma fil qiyami wal julusi fa fi'luhu ka fi'l bani al-musalli wahdahu kaman aikin mai gini mai sallah shi kadai haka zai tafi wa man salla wahdahu mutumin da ya salla shi kadai falahu an yu'ida fil jama'a ya sake ya samu jam'i lil fadli fi dhalika saboda falala anan illa al maghriba wahdaha sai magariba dai ko ita kadai nafsu ومن أدرك ركعة فأكثر في صلاة الجماعة فلا يعيد في جماعة ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة وددك إسام ركعة cikakka ko sama صلى الجماعة to ba zai sake wannan sallar ba in ya samu wata jama'a wa mallam yudrik wanda ku bai samu cikakkar raka ba ya yi sallah shi kadai ne ko ya karasa illa da sai tahiyya aw sujuda falahu an yu'ida fi jama'ati ya samu sake a jam'i ko a nan masallacin ko a masallacin ah? eh? اي haka yake اي ما يحمله الإمام من سهو المأموم كون لك موقف المأموم من الإمام وانا كرامك بابا قصة قال اللي تافين دوري والرجل الواحد مع الإمام يقوم عن يمينه ويقوم الرجلان فأكثر خلفه فإن كانت امرأة معهما قامت خلفهما وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام والمرأة خلفهما ومن صلى بزوجته قامت خلفه والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قام خلفهما إن كان الصبي يعقل لا يذهب ويدع من يقف معه متون داي tare da liman zai tsaya ne a daman shi sai dai ana son ya dan saba kaɗan misalin a ce wannan abun ne liman to in ya tashi suka daidaita alƙibla ƙofar can ne to ana sa ɗan tsaya haka kaɗan ba su yi haɗa kafa da kafa da ido da abin nan kusa da kusa so sai ce kamar za a sa iya kamar bulog ana sa a gane mamun daga ciki sai ɗan ja baya haka kaɗan orfi wa ya rajulani mutane biyu za su tsaya فأكثر خلفه أبا يليم فإن كانت امرأة معهما إذا دمت دسو قامت خلفهما إتكون ستسعي أبا ينسو وإن كان معهما رجل صلى عن يمين الإمام أينهم سي صلى أدام الليمان والمرأة خلفهما matan na bayansu wa man salla bi zawjati qama khalfa mai sallar da matarsa ta yi sallah bayan shi ba su haɗa kafada biyu in salla ma'a rajulin yawo idan zai sallah tare da mutum wa aidin khalfal imami ko qama khalfahu tunda yaron in kana sabiyu ya aqilu ya son sallah la ya zahabu wa ya da'u man ya kifu ma'ahu ba zai tafi ba ya bar wanda yake tsaye tare da shi al'imamun ratibu imami na kullum kullum wal imamu ratibu in sallawa hadahu kama makamal jama'ati liman ratibi idan ya yi sallah shi kaɗai a masallacinsa ya tsaya a matsayin jami'i shi ishirin din nan da doriya za a bashi wa yukrahu fi kulli masjidin lahu imamun ratibun ana hana ana kewa duk wani masallaci da yake da imami na kullum kullum an tujuma a fihi salat to marratain a haɗa sallah sau biyu a cikinsa akwai na haruwan nan kala ibn yunus وإنما لم يجمع في مسجد مرتين لما يدخل في ذلك بين الأئمة من الشحناء ولئلا يتطرق أهل البدع فيجعلون من يؤمه بهم وهذا على مشهور المذهب وذهب أشهب إلى جوازه قال ابن عرفة وهو الأصل وظاهر حديث من يتصدق على هذا رواه أبو داود بهذه الأرقام ذيل كن دليل له انظر شرح الزروق جزء نقيا تريد التسعين تقص التاج الإكليل جزء نبشة شاب الأريهود أربعين بقوي شرف الخرشي جزء نبي شافي تلاتين مواهب الجليل جزء نبي شافي نريدكم كنديجي وإنما لم يجمع في مسجد مرة بر أحد صلى مصلاتي سوبيوبا وتكيد مصلها لأكو صبو دمي لما يدخل في ذلك من بين الأئمة من الشأن لما يدخل من الشأن رأيت جمع إنن كان كاو غابا بين الأئمة ya كي kai aka ba limancin كي لم ينطع كي نطع كاو can sai wanda mutanen gari suke so kun yi sallah ko bakwai kuna cika samun farko shi ko wanda kuke shahana da shi da ya taho sai ana tafiya ana rugugi ana sallah ta zo yanzu za a yi sallah ku to a yi kai ba ka sake kana kana ji ma a gaban ka ana jan hankalin wa'incin yana wucewa mana za ga masallaci ya ɗinki ya yi sallah ya fita yanzu ta hana jami'i fihi maslaha ra'aitu saboda kaza ce lima ya dakhulu min ash-shahana fi dhalika bayna al-a'imma musulunci saddu zari'a duk wata hanya da ka sani da zata janyo ai gaba da juna ta hana ta karabuwa an bi alike wani allah ya ta tarraka ahlul bidai don kada yan bidi'a su kutso wai ja'alo na manyan ummuhum fihim sai nawa za ka samu yan shi'a a masallaci sai su bari sai an gama sallar su an gama sallar ne an gama ta bisu na mai. ku da masallaci su da shi'a ko irin wa'annan kawarijin na wannan zamani da akwai sababbin khawarijawa wanda za su zo ba za su bi ku sallah ba a yi karatu ana karatu ko karatu ake wato shi in ka kalle shi bai ma ɗauke ku mutane ba abun kuna karatun risala sai kowa gefe bude ƙur'aninsa nan ba akwai wanda suke jahilai ne su ba da wannan manufan ne ba amma mu ozam su ne wanda in kana karatu ba za su hatta ko kana zaune kana karatu a cikin jama'a yana iya dubo wani littari ko dalilu salati ko makamu salati ko eh, intaju salati asma sai ya bude ci gaba da karatu ko na karatu ne zai na karatu littarin sa can yi wata magana ta shigo na da magana ce salamu alaikum ta zai ya zaka kace tsakanin hadisi kaza da kaza da kaza din ya za a yi wani kawai zaka ce <laughs> eh? Don Allah zai ka lura shi sa ka kan yance to me hannun ka kai yanzu abin da ke magana risala ce a hannun ka ko kuwa dalilu salati ni ce ba wannan ake magana ba ni dai tambaya nake ce to ba ruwanka da karatun mu da ba karatun mu ka zo yi ba <laughs> eh ba ka da littafi ba ka tuka zo ba ka zauna ka ji mun maka adalci ne muka ce ka ji amma ban da wani kawance ka tashi kauta. an gama sallah ta shi ka fita to haka in shari'a ta faɗi abu kana nan za ga fa'idan abin da ko da kana gaba mai kaman an tsananta kaman an tsananta Allah ya malam shine aula ko kuna iya ku ɗauko ƙur'ani kuna tafsiri shi kun ba shi da tafsirin na ku sai ɗauko wata wani nau'in raini ne wanda yake nasu ولا مقوى غيبوا يميلي من تنصر وهذا على المشهور المذهب وانا شيني بتتشي اما ذهبا وانا اكبسني وذهب أشهب إلى جوازه bai tafiya halatta zai iya fatawa ce kullum ba ka aiki da fatawa don ba ka san akan mai aka amsa ta ba irin matsalar ta da ta can daban da matsalar da ke lahuke ta abin da ita kala ibn arfa wa huwa al-asl wa zahiru hadithi man yatasaddaqu ala hadha wa zai sadaka kan wannan da wancan wanda suka rawaito kenan za mu koma can ko ciki daga ina ma ne muka taso daga inda aka ce an tu juma'a ko wuyi kurahu fi kulli masjidin lahu imamun ratibun an tujma'a fi salatu marratai wa man salla صلاة فلا يأم فيها أحد أحدا دو واندا إسالاتي واتسالاتو بيلي مانتن واني أتكنتا وجوب متابعة الإمام وجوب متابعة الإمام وجب تنكوي دليمان كو بالليمان وإذا سهى الإمام وسجد لسهوه فليتبعه من لم يسه معه ممن خلفه idan liman ya shagala ko ya rafkana ya yi sajada saboda rafkanuwarsa falyattabi'hu man lam yashu ma'ahu wanda ma bai shagala bai rafkana da shi bai bi shi mimman khalfahu ولا يرفع أحد رأسه قبل الإمام وني بزيت أجا كان سبكا في الإمام ولا يفعل إلا بعد فعله بازي أيكي بسي باين أيكي الإمام ويفتته بعده زي فار صلى يا يحرم باينسا ويقوم من اثنتين بعد قيامه زي تاشي أركان نبي باينسا يا وانصار ويسلم بعد سلامه وما سوى ذلك وندبا ونبا فواسع أن يفعل معه وبعده أحسن دي دي ني yi tare da shi amma da ya yi bayan shi يحمله الإمام من سهو المأموم abinda liman kan ɗauke shi na daga rafkanuwan mamu liman kan ɗauke wa mamu abinda ke iya ɗauke masa wa kullu sahwin sahahul mamu duk wata rafkanuwa da mamu ya yi fal imamu ya milu imamu ya ɗauke shi an illa raka'a sai dai in abin da ya mantan ya kai raka'a aw sajada كوسجدا او تكبيره الاحرام كو كبر حرما او السلام كو سلم او اعتقاد نيه الفريده كو قدر نفهم فريله كراهيه ثبوت الامام في مكانه كراهان كرهان لمن ان يقعد صلى ايش قبل زمان ونسى بعد السلام يعني اذا لمن يسلمه abin da ake so ya tashi daga wajen wajen ba waliyansar sai ya tashi illa an na fi mahallihi sai dai in wurinsa ne da yake zaune fadalika wasu wannan yana da kyau ya iya ci gaba da zama nan akwai eh, mai ike da suna na harudu da dai ba abin nan ba wani abu a ciki ana son dai da ya gama ya tashi shine aula to wannan dai babu ya kare babu limanci babu ja babun jami'an fi wannan babu ne da ya haɗu kusan abubuwa duk a sallah libasun mar'ati war rajuli fi salah tufafin mace da namiji a sallah wa kallu ma yujzi'ul mar'atu min al-libasi fi as-salati ad-dir'u al-hasif as-sabiq alladhi yasturu dhuhura qadamayha wa huwa al-qamis wal-khimar al-hasif ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد ولا يغطى عنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره ما في كرنشن abinda mace za ta yi sallah da shi na tufafi a sallah addu'u dogon riga alhasif mai cikakken saka kasifu kenan asabibu cikakke alladhi yasturu zuhura qadamaiha wanda zai lullube bayan duga-duganta wa huwa alqamis ke addir'u shine riga wal khimaru da mayafi alhasi wa yujzi'u ar-rajulu fi as-salati thawbun wahidun shi ko namiji tufa daya shi ولا يغطي أنفه بيرفع عن جنسا أو وجهه كوفيس كس في الصلاة أو يضم ثيابه كوي تعالى تفافنسا أو يكفت شعره كوي دوري قاشنسا كف بانا صمت برغي يكفت أي يضم والنهي في ذلك كله للكراهة السجود للسحوي tunda dai an ce jami' sujada wurin rafkanwa wa kullu sahawin fi salati bi ziyadati فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما دو ترب كما أصلى ƙari mutum ya yi masa sujada guda biyu bayan sallamewa ya yi tahiya gare su ya sallame daga gare su haza a yi sujuda sujudul kabbadi wa kullu saurin bi naqasin duk wata rafkana da aka yi da ragewa falyasjud qabla salam haza sujudul qabli wa idza tamma at-tashahhud thumma يتشهد ويسلم فإذا تم التشهد يتشهد ويسلم وإلى الله يعيد التشهد إذا تهيأت كذلك عليه يتشهد سيساك وتتيم ويسلم وإلى الله يعيد التشهد تهيأت تائسا a kamli ne da ake magana ban da badi hatta shi wannan din ka duba can yana ce mashhurul mazhabi i'adatu tashahhud wal qawlu ba'da al i'adati ko bi adam al i'adati da'if ya sake da yafi dan kaga wani na iya zuwa yi wa mutane kauli kawai ina dawa ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ya inganta hmm? saboda jikka ya sallar shi ta fita kowa ba taba jin haka ba kullum kada mutum yi abin da ba taba ji ba yi abin da aka taba ji in daidai ne wa man na kasa wa za zata sajada qabla salam ذاك za قيل يسجد بعد الصلاة وذاك da sala يسجد ka yi إذا كيف wa za ta. سجدة قبل السلام شي كو سجدة قبل يا رجي او ني بانغارين يي قاري او ني بانغارين تو يي بعد قبل ومن نسي ان يسجد بعد السلام وند من تزو سجدة بعد فليسجد متى ما ذكر يسجد تو يا اندي تونا شي وان ذلك وإن كان قبل السلام أو سجد قبله سجد إن كان قريبا ننتهي سجد قصة قصة وإن بعد ابتدأ صلاته إن أنصاب النساء ساكي إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف سيدنا أبو كان يرجي كالسورة معلوم القرآن kama sura nan da kasa ne ana yi tare da fatiha aw takbirata ne ko kabbara guda biyu aw tashahhudai ne ko tahiya guda biyu wa shi fudali fala alaihi ba komai a kansa wannan wala yujuzu usujudu sahwi li kasin sujada rafkanwa ba ta isan mutane don ragewa آه، لا يجزي سجود آه، السهو لنقص ركعة إيه، أنا ركعة بتئسبة ولا سجدة ولا لترك القراءة كبرين كراتو في الصلاة كلها أو ركعتين كركبي منها وكذلك في ترك القراءة هكا عبر كراتو في ركعة من الصبح tarko qira'atil fatihati fi raka'a ya matsayin yake barin karatun fatiha a raka'a daya a raka'a واختلف في السهو عن القراءة في ركعة في غيرها an yi saɓani wajen rafkanuwa daga barin karatu a raka'a ɗaya ba a subahi ba ko من غير سوي كالرباعية والثلاثية مي هكونت متمن دا يبر كرن تفاتها فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام زي سجود قبلي وقيل يلقيها وسكت يد اتركاه ويأتي بركعة يزود تركاه wakila yasjudu qabla salam wani kaulin suka ce sujada qabli magana nawa na farko na farko ko yi da ko fi sawi sawi qabla salam yulgi na biyu ne yulgin ka ke hisa yulgin yazo maka <laughs> ko ka zama tawa da yulgi saboda kana ba yi yubji biyu ne ya ate bi raka wa ya yasjudu qabla salam wala ya ate bi raka'ati wa yidu idu sala eh? eh? me aka ce na farko aka ce kaka shi kenan ya wadatar ko to kalli na biyu yasjudu qabla salam wa la ya'ti bi rak'atin wa yidu salata bai ban man daban sai sake sallar ihtiyatan ya sujuda qabli ba zai sake sallar ba sai ihtiyatan wa hadha ahsanu dalika in sha ta'ala wannan shi fi kyau in Allah a asawu an shay'in من أذكار الصلاة من توني أبدا تذكره لين صلاة ومن صح عن تكبيرة ومن من تكبره أو عن سمع الله لمن حمده مرة سو إيمان أو القنوت كو قنوتي فلا سجود عليه بعدك قبل بابادي ومن تذكر شيئا بقي عليه من الصلاة wanda ya tuno wani abu ya rage masa daga sallah ko man tazakkara shay baqi alaihi ya rage masa ya rage masa sallah ne da salati kaifa yaf'al wa man sarafa min wanda ya baro sallah thumma dhakkara annahu baqi alaihi shay ya tuno akwai abin da ake bin sa minha falyarji ya koma ila in kana bi zalika an kusa kusa yake fa yukabbiru takbiratan ya kabbara kabbara yuhrimu biha thumma yusalli ma baqi wa in zalika idan aka samu nisan wannan aw kharaja min ko ya kai ma ya fita daga masallaci ibtada salatu isa ke وكذلك من نسي السلام أي هكا وندي من تسلم ما ومن لم يدري ما صلى وندي بيسمي صلى تبع ثلاثة ركعات ركع كوني أم أربع كهد بنا على اليكيد يجيني أكن تبس سيميكم تبع أه، ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته in wannan aiki ya nesa tashi ko mata kai ya fita daga masallaci to lalle ya sake sallarsa wa kadhalika man nasiya salama haka wanda ya manta sallama wa lam yadri ma salla a thalas rakatin am arba'an biyu uku yayi ko hudu bana alal yaqin me yaqini a ciki uku da ko wa salla ma shakka ya karo abin da ke kokantan fihi wata bi raka'atin ya kawo raka da wasu jada ba da salami ya sujada bayan sallamewa hukumu man takallama sahiyan matsayin wanda izance da mantuwa ko yi magana mahu afsa ba zan je ba ba je haka wa man takallama sahiyan wanda yi magana da mantuwa sajada da salam wa man lam yadri sallama am lam yusalli sallama wanda bai san abin da ake ciki ba wai ya sallame ko bai sallame ba ya sallame su juta alaihi ma damar salam faqad ja'a bis salam tunda ba raka ake kokanto ba sallama ce to ya gita ashaku fisawi kokanto mantuwa wa manistan kahu shakkun fisawi faliyar anhu duk lokacin mutumin da shakka ya lizance shi a koyaushe istankahu shak wannan shakka ta liƙe masa dakhalahu hadha shak fi sawi falyarha anhu yi watsi da shi laha wala islaha alaihi ba gyara a kansa walakin alaihi an ya sujuda ba'da sala sai dai dinga sujada ba'adi wa huwa allazi yaksuru dhalika minhu shine wanda wannan rakkana kan yawan shigo masa Yesu kathiran an yakuna saha yaman man tazada au nakasa sawa wala yuqinu falyasjud ba'da salami faqat tasma'u hai sujud ba'di kawai wa idha aykana bisahwi in yatabbatan da wannan rakana yayita islahi salati sai sujada bayan shi kuma ko ya gyara ya fi ba gyattawa ya gyatta sallashi ya gyara sallashi فإن كثر إن يوى ذلك منه فهو يعتريه ونرقن ونعشقص كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسحوه in yana kokanto wai to ya kawo abin da ya rage yana kokanto wai shi kenan sai ya tare ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الارض wa وركبتيه duk mutumin da ya tashi daga raka biyu idawo idan dai ba ya rabu da kasa ba da hannayensa da guyawansa فإذا فارقها إن رب دكسات ماذا ولم يرجع وسجد بعد السلام وقبل السلام حكم قضاء الصلاة المنصية والفائتة matsayin biyan sallah da aka manta da wacce ta kubce mansiyya wannan ku ta ne fa'ita wa man zakara salatan sallaha mata ma zakaraha duk mutumin da ituna sallah ana bin sa ita duk yayin da ituna mata ma zakara ala nahwi ma fatat wa a irin yadda ta kubuce masa fa hadariya qada hadariya safariya qada safariya ثم عاد ما كان في وقته a أبن ديكي على وقتين في وقته mimma salla ba'daha wa man alayhi salawatun kathiratun sallaha fi kulli waqtin min laylin aw naharin duk wanda salloli da dama ke kansa to yayi su a kowane lokaci dare ko wa inda tulo ishan sa yayin da rana ke hudu wani wa inda guru biya duk shi bai da duka wa kaifa ma ta yassar duk yadda sallan nan biyan ta ya sauƙaƙa to ya aikata ya biya haddu yassiril fawa'iti adadin kaɗan ɗin nan da suka kufce wanda za a yi jero su وإن كان يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة كم خمس صلوات صلاة دريدون بدأ بهن سيفارو دس وانا سوني كدن شيني كتوى على حد يسير الفوائد تكون في المشهور المذهب هو خمس صلوات إلى آخر ما قال نترك هذا لا ندخله wa in fata ma huwa fi ko da za a rasa sallar da yake kan lokacin sa din wa in kasara in suna da yawa sun bi sallar dare da wuni bada abi ma ya khahu ta waqatihi sai faru da sallar da yake jin tsoron fitar lokacin su wa man dhakara salatan fi salatin fasadat hadhihi alaihi wanda ya tuno sallah ina cikin sallah to wannan sallah ta ɓaci a kansa wa man dahika fi salati wanda idariya a sallah a adaha wa lam yu'id al-wudu'a isake sallan ba zai mai da alwala ba wa in kana ma imam idan yana tare da liman ne tamada wa ada ya shiga mai kurkukun liman ya shiga jirgin liman jirgi dai bai zai yi ajiye fasinja wannan sai mota eh? yaushe ya zai canza haka zai bin shi hai hmm? eh, dole da ya sake wala sha alaihi fi tabassum ba komai kansa wajen yin murmushi wannan fi salati kalkala hurawa a sallah kamar magana ne wal'amidu lidhalika mufsidun lissalati mai ganganci yayi magana ana sallah ya bata sallarsa eh? ban ba a wa kalamu dai wal amid wanda da gangan duka ma wan nafkhu fi salati kal kalam al kull wal amid lidhalika mufsitun li salatihi wa man akhta al qiblata wanda kuskure al qibla aada fil waqti ya sake sallar inda lokaci وكذلك من صلى بثوب نجس أي حق وند يصلى تفا مي نجسة أو على مكان نجس كوري من نجسة وكذلك من توضع بماء نجس حق وند يالو النجسة مختلف في نجاسته فأما من توضع بماء قد تغير لونه wanda ya wanka da ruwa wanda kalansa ya canza au ta'amuhu aurihuhu a ada salatu abadan wal ahwaluku wal wudu wa wudu ahu rolan shi dole ya sake wa'annan to wannan dai kenan al-ahwalu allati tujma'u fiha as-salah akwai wasu yanayi in an shiga ciki ana yi hada sallah cikinsu sa dokar ta kwana ya shigo ciki hanyi wa rukhisa fil jam'i bainal al maghrib wal isha lailatal matari an yi sauki wajen hada tsakanin magariba da isha daren ruwa ko lailatal talmatar wa kazalika fi tinin wa zulmatin haka an aka samu taɓo da duhu yu'adhdhinu lil maghribi awwal al waqti kharij masjid za a yi kira ga lokacin din farko waje a masallaci zai hawa hasumi a haucan a ran kwalla kira sallah ثم يؤخر قليلا سيسعى بكم يجم قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد سنعي كما أتك المسلاتي ويصليها لما سيصلاتيتا ثم يؤذن للعشاء ساكرا العشاء في داخل المسجد يقيمه ثم nan ثم ya salla isha thumma na wa alaihim isfar sannan sai su watse kowa a gida alhali gari ya yi fetal a da sauran hasken kai tun da isha ce ku kamar da magribi shafaƙi tun ainihin shafaƙi bai bata ba na'am والجمع بعرفة وانت هنا جمع مكي ليلة المطر فأنا حق صلى عرفة بين الظهر والعصر an je da aka taru din nan rana ta goce shikenan za a hadu sai a haɗa sallah bayan da zuhri wal asr inda sawal sunna wajiba hada sallar nan ce ta dole bi azanin wa iqamatin za a yi kira za a yi kama likulli salatin wa kadhalika fi jam'il maghrib wal isha bi musdalifa haka hada magariba da isha a musdalifa idan mutum kawo gareta idan wasu ilaiha kun san da an ji an wuni a arfa an sha abin da aka sha an samo abin da aka samu ina aka yi magariba ta yi mustali ana zuwa mazalifa sai mutu ya magariba da isha wa waje da sairu wa idza jadda sairu bil musafiri falam ko eh, falahu an yajma'a bayna salataini في آخر وقت الظهر وأول وقت المغرب وكذلك المتونن كنا إذا تفيا تي تفيا ko tafiya ta yi kamari da matafi ya samu an yi jima'a baina na salatai ne ya haɗa sallah biyu fi akhiri zuhuri a karse lokacin azhar wa awwal waqatil farkon lokacin la'asar yaushe ne ƙarshe lokacin azhar hana amsa ne eh? hudu da ne uku da ne eh? ka tabbatar ko da na kwatance mukan ce ai ta kalidanci kamar mu kai ga na abu hamsin ka tabbata tsakanin nawa uku wannan ba farko lokacin lasar ne ba to a ɗauka ala haddi kaulika <laughs> eh? uku da hamsin da biyu nonin zai isa mutu ya sallar raka da eh ɗan ƙara mana ninka minti hudu to biyar to kaga kenan sai mutum ya fara daga nan ƙarshen lokacin azahar kaga hudu ko da minti arba'in haka yana yana gamawa da asar ta shigo sai kuma kamata ai musulunci wa kadhalika al ai haka magariba wal isha ita ma zai iya hadawa wa ta tahala fi awwali waqti salati al-ula idan mutum ya tafi a farkon lokacin farko ko awwali waqatin salatil ula jama'a ne isi wannan ba wancan ne ba in mutum zai tashi a farkon lokacin ta farko wani wannan shine jam'u ta qadim kamar yanzu misalin masu zuwa Lagos ai da magariba kan yi isha ko a mandu ne to halin magariba na yi ana cato kowa da kowa ya limamin motan nan a tsaye ke fitsari ba wani wuri inda zai kai mutane wanda ya kamata a ce direbobin nan tun da kullum kullum suke tafiya suna da inda suka aje ka'ida ɗan sun kai wurin za su tsaya kuma ka'ida ga lokacin da aka fita shi da safe da yamma ne saboda kana ana zuwa wurin kojin sha biyu ne kawai yana zuwa sai je da mota aure su shiga wayan nan sai alwala masu bacci su yi bacci ba su ne can ka'ida gaba da minti ashirin mai cin abinci je ci abinci kwatsam sai a dawo sai a dora to da ana daidai wannan ka'idan ka gaba sai an yi wahala wannan jam'in ba وإذا ارتحلت في أول وقت الصلاة الأولى جمع هنيس وللمريض وانا ونين يسابو دبا مر الله فيما يسام أن يجمع إذا خاف أن يقلب على أقله وانا سيدي مسا الصلاة إنا قواني تايفود ني mai kama mutum daidai awan na zuwa lokacin na zo da bai ba kama da ciwon ba eh? ciwon wasu ne walil marid an yajma idan khafa an yughlab ala aqli inda zawal wa inda gurubi nan kenan kaman abun misalin za a mutum aiki ko to yanzu za a maka aiki kuma aiki zai kan ɗauki dogon lokaci to sai mutum yi sallar ya haɗa sallarsa ya shiga in ya tashi fa lillahi alhamdu in goma bai tashi ba alhamdulillahi ala kulli hali a hadu a can alahira ba abin sa bashi na sallah wa in kana aljamu arfaqu bihi li batanin wa nahwihi jama'a idan jam'i zai fi masa sauki saboda gudawa ya haɗa zamanin gudawa ne yanzu nan ka je kai wa alula in an jima ka je kai wa alula to ka jinkirta ka samu ka haɗa duka wasu ɗawa ka ce zuhuri inda gaibubati shafaqi wurin batan shafaqi to dai wancan kenan qada'ul mugma alaihi wal ha'id biyan mutumin da ya sume da biyan sallah mai haila wal mugma alaihi la yaqdi ma kharaja waqtuhu fi igma'ihi sumamme ba zai biya ba abinda lokacin sai fita yana sumai kamar yanzu misali a ce mutum ya sumai da sha biyu ko sha ɗaya bai farka ba sai da magariba mai bari ba zai dama su ba wa kazalikal maghrib wal isha wa idan ta halafi awwali waqti salati al-ula idan mutum ya tashi a farkon lokacin sallan farko ula jama'a hina idin sai hada a lokacin nan jama'a hina idin walin maridi eh? na yi tsallake? Eh? a ina mu to to wa in kanil jama'ar faƙo bihi gaskiya ne libatani na yi wannan ma wani hauna wani hawihi jama'a wasu wakacin zuhuri wa inda gaibu ta shafaƙe da yayin da shafaƙe ke ɓacewa ka zai samun magarba da ishar qada'ul mugma ai wannan manan shi alaihi wal ha'idu والمجمع عليه لا يقضي ما خرج وقته في إجمائه shi ma haka wai kadi ma a faƙa fi waƙatihi min ma duri min huraka wanda ya farka wanda ake samu raka a nan ne na saya. yaushe ya tashi ya tashi magariba na shiga ta bakwai ko sauran minti goma sai ya tashi nawa bakwai sauran minti ashirin ko minti ashirin zai sa ya zuwa da lasar ko Yes, Rakab. Rakabir. Rakabir. Ah, aminti ashirin mu. Rakabir. Zai ɗauka ku, to zai azar da العصر فأكثر من الصلوات وكذلك الحائط هكما يهيلا تطهر دتكن يسألكي فإذا بقي من النهار إن يرجع متى دقوني بعد طهرها bayan tsarkinta bai gairi tawanin ba wani jinkiri da ta za ta samu hamsa raka'ati to a nan sallatin zuhur wal asara sai ta yi azhar da lasar wa in kana baki in abin da ya rage mata min al-layl arba raka'atin to sallatil magriba wal isha wa kana minan nahari in ya kasance daga wuni ne aw minan laili hada duk akalla min zalika bai kai a biyar a wannan hudu a wannan ba sallati salatal akhirata sai ta sallar karshe kawai ta ta samu wa in hada li hadha al taqdir in ta haila da wannan kiyasi lam taqdi ma hadat fi waqti ba za ta biya abin da ta haila a lokacinsa ba wa in hadad li arba'i raka'ati min an-nahari ko fa aqalla ila raka'ati in raka'a hudu ne idan mace ta haila a ta tsarki ne ko a ta hailan ne abin da ya rage lokacin sallah fita raka'a hudu minan nahari na ta faɗi kenan azhar da lasara ke binta fa qalla ila rak'atin aw li thalath rak'atin min al-layl ila rak'atin qadat as-salat al-ula za ta biya sallar farko faqat tunda in ta yi hudu in raka hudu ne ka gan an ta yi magariba la'asar in ta yi azar ka ga babu lokacin la'asar ka ga la'asar din kawai za ta yi waqtulifa fi haidiha amma an yi saɓani idan ta yi haila li arba'i raka'atin min al raka'a hudu rage daga dare fa qila mithlu dhalika wa qila innaha hadat fi waqtiha fala taqadihima ba za ta biya su ba to dai wannan magana ta kaya wata ta taso masailun ta ta'allaqu bil wudu' wayannan matsaloli ne suna da alaka su kuma da alwala dama ya ce a ina ne wa fi babil jami ko min dalika ha nahnu ji'na an wa man aikana bil wudu wa shakka fil hadasi ita da wudu'a kunji wanda ya tabbata ina da alwala sai kokanton hadasi ya sake alwala kasan kwalo sabon alo sabon sallah wa man zakara min wudu'ihi shi'a wanda ituno wani abu ko wacce ta tuno wani abu daga alwalanta wani abu na alwalanta mimman huwa da wanda farilla ne min fa in kana bil idan kusa kusa ne a ada zalika wa ma yalihi sai sake nan wurin da ibarin da abin da bayan shi wa in tatawala idan aka samu dogon lokacin zalika a da faqat sai ya sake wurin kawai fa in ta'ammada zalika ittada alwudu'a in koyi da ganganto zai sake alwala in tala zalika wa in kana qad salla fi jami'i zalika a'ada salatahu abadan wa wudu'ahu idan ya riga ya yi sallah وإن كان قد صلاه في جميع ذلك أدوك وانشن دعك فإنشا عاد صلاة يا ساك صلى أبدا ووضوءه على ولسا وإن ذكر مثل المضمضة وانشن فريلا نيكو ركو من أركان إذا متن يتنو كتن كتن كركراوة والإستنشاق ودفعت شواح wa mashul udhunaini da shafan kunnuwa fa in kana qariban fa'ala dhalika wa lam idan kusa kusa ne sai ya yi shi shi kurkurawan ko da sunna daga cikin sunnoni ba zai sake alwalan ba wa in tatawala in an samu nisa fa'ala dhalika lima kabal zai yi shi ne saboda wata sallar da za ta zo yi yiwa sallar da wani alwalan ولم يعد ما صلى قبل بزي ما يدا بند صلى تبكافهم أن يفعل ذلك تو وانا مسألة مهمة تاقاري الصلاة على موضع طاهر تحته نجاسة صلى أكم وريمي سركي amma ƙasan wurin nan nan haka akwai najasa a ciki mece ce najasa jini ko fitsari duka وإن إناني ابينا ومن صلى على موضع طاهر وإن صلى أولي ميسركي من حسير نتابامة وبموضع آخر منه نجاسة akwai wani wuri a jiki wanda ke akwai najasa falasha alaihi ɗauki wannan shi ne ne tabarma kai kuma ga ko kai sallah ana don wuri akwai najasa sallah ka yi ko shi ne ma nawa man sallah ala mawda'in tahirin min hasirin wa bi mawda'in akhar minhu najasa falasha alaihi والمريض إذا كان على فراش نجس ولا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وانا أنكما أسبتكو مرة لا فيها إذن يا كزن كان شمبئا مي نجسه ba laifi a sanya wani sau tufafi a kai mai tsarki kasifan mai kauri wai salli alaihi sallah kai kaifiyatu salatil maridi masu jinya ga yadda ake sa mara lafiya a taimake shi ya sallah siffar sallarsa وسلات المریض علم قدر القیام صلاح چالیس و ان قدر علط ترب و فب قدر طاقت سب لمر لافیہ علم یہ قدر القیام دم بز یم کیا صحبہ صلاح جالسن سے صلاح سونی ون اکبڑی جنگی نہ ہو wayan kadara ala tarabbiyin zai iya zaman harɗe yi wa illa fa bi kadari ta kace sai daidai iyawansa zaman mai zaman malam mahmudu kabir mai kasit <laughs> eh shine harɗe abdullahi mashi shi yayi daga mutum zauna haka ya yi fatiha ya yi sura ya yi ruku'u ya yi sujada ya daga daga ruku'u sai ya juya kafarsa sai ya sujada tun da yana iya motsawa jikinsa an gane ina ne attayammumu wa illam kadir. illa ala ke ko a wa illam kadir. salla eh, in ba zai iya zauna a eh, wai kwarahu sujudu oh, can dai ma ah. wa illa mai kadir ne ma farko ko ala sujudi idan ba zai iya sujada ba kaga wancan harɗe zai iya sujada amma idan ta kai ba zai iya sujada ba ma ba falyume bin ruku'i wasu sujudi ya dinga ima'i da ruku'i da sujada wa yakunu sujudu akhfadu min ruku'i sujada sa tafi ruku'insa kasa ya kenan kaga misali mutum ba zai da kona ba bai sujada jikinsa ba Allahu akbar haka Allahu akbar i karanta fatiha Allah in kawai yayi ikama idan ga hannu kabbara saboda haka na in yana dora hannu dama kan hagu ya dora daga nan ya karanta fatiha ya gama karanta sura sai ne sai ruku daga zaunin nan zai yi ruku sai daga ya zauna ya sake koma ya yi sujir ya dawo ya zauna daga nan ya mike kawai gaba ya mike amma ya mike a zuci sun zama iya mikewa wannan haka zai ishara da su to wannan kenan har dai ta kai sallame ruku dai zai fi kasa a sujada zai fi kasa daga ruku'i me wa illam eh, ya kadir salla ala jambi al-ayman idan wancan ya gagare zai sallata kuɗin sa na dama ima'an wa illam ya kadiri illa ala zaharihi idan sallan ta gagara sai ta bayansa fa'ala zalika كون زي حقا ولا يؤخر ولا يؤخر الصلاة بعد إنك تصلّكوا إذا كان في أقله ولا يؤخر الصلاة بعد إنك تصلّكوا بزج إنك تصلّب إذا كان في أقل مدينة كان قليلا وليصلي بقدر ما يتيكو يصلى دي دي دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي التيمم للعذر متون زي تيمم سبب العذر وان لم يقدر على مس الماء لضرر به او لانه لا يجد من يناوله اياه تيمم فان لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط الى جانبه ان كان تينا او عليه طين فإن كان عليك جس أو جبس فلا يتيمم به فإن لم يقدر على مس الماء إذا وانا مرة لا فيها بيد إيكو شافروا شافروا زي زمي مسا لضرر به don wani ciwo da yake tare da shi auli annahu la yajidu man yanawilahu iyyahu ko bai samu mai kama masa ruwan ba tayammama fa in lam yajid man yunawiluhu turaban in bai samu mai kawo masa kasa ba ta tayammama bihil haidi yi taimama a bango ila janibihi in na dinan au alaihi dinu ta yanzu kawai na mutum zai samu dinu sai dai dama can ga isilin gidansu ne na gado amma nan ta kawai sai buga fa shi kenan ya taimama shi fa in kana alaihi gissun in akwai siminti a jiro fala ta yamma mu alai ko fara kasa da ake shafa nan ba zai ce mama akai ba salatul musafiri fil batani ra'aitu sallan matafi fitini dai wai na ce fil batani fitini والمسافر يأخذه الوقت في تين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يمر بالسجود أخفض من الركوع متى فيه يأخذه الوقت في تين خضخاض لوكتي سامي cikin tabo mai شرف شرف wai a duniyar nan ta ta najeriya ne wacce kasa ce an yi ruwa duk gaba da zai zama tabo wannan kwana ne ko ba mu da ilimin na wurin <laughs> ba wanda ya sani kowa duk ginan ne na zaune abin ne amma muke ai za su iya sanin cewa akwai wani wuri da za ka da za ka tafiya gaba kilomita dama kilomita hagu kilomita bayan ka kabaro kilomita gaba da kuna tsakiyar ruwa ko sai yan bannan masu shinkafa ko suleimanu ne ya mutu da ya zai ce maka ya san wuri da jamilu jamilu ma ya tafi hmm? ka taimake shi ka agaza masa ba ka je gargar daban na'am <laughs> وإن لم يقدركم على مس الماء لضرر بهكم آه, آه، كان والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاد وانا خضخاد وان دو عندك ساق فقرات الوزي كان صنبل صنبل صنبل صنبل صنبل صنبل صنبل صنبل صنبل تشي هنكت هذا يا مغانا صلى الله عليه وسلم sai ka bari sai ka dawo gida haka za ka yi ta na ga masu ruwan da ruwa ya kai ruwa su suna girki a cikin kwale-kwale can hmm? hakan ka wuce gari masu in ka wuce garin sarki garin sarkin najeriya suna da wani katon gada can muka ga ikon allah bambam taba gani ba na garga mace a ciki abin nan ya tsakiyar ruwa da yan ƴaƴanta ba ta tsoron halaka ana girki a cikin kwale-kwale na ce ta tsorai mu kan bari mu zo mu gama abin da muke mu koma garin mu ba abin da kai mu zama a nan nan an share yan gidajensa kuma a cikin su su lafiya lafiya to wannan kaga khat ko ina ga idin da za a samu irin wannan khat din la jidu aina salli bai samu a ina zai salla zila an dabbatihi ya sauka kan dabbar tukuna wa salli fiye ka'iman ya miƙe tsaye a yi ikama a karanta fatiha a karanta sura yomi ubis sujudi sai yi isharar da sujada kamar yadda ke isharar da ruku'i sujada ta kasance akhfata min rukui tafi rukuyin kasa don a samu bambanci ko fa'in lam kadir an zina fihi salla ala dabbatihi hilal qibla idan ba zai iya ainihin lam ya kadir an yanzu lafi ya sauka ciki to ya salla kan dabbasa hilal kiblati wani musafiri an ya tanaffala ko على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة mai tafiya ya samu an yi ta naffala yana fila ala dabbati fi safar ya tafiyansa haifu ta wajja albihi inda dabbar ta fiskanta da shi in kana safaran tuksaro fi hisala inda yana tafiyan ana rage mata sallah in ana rage wa wannan tafiya sallah to sai dai abin ɗinsa yi na fila abinsa wal yutir amma wa tafiyar da ba a rage mata sallah ba zai ba zai na fila ba wal yutir ya wutirinsa ala dabbati akan tabbasa in sha a in ya ga dama me a nafila ba zai yin nafila amma ban da farilla farilla sai dai jirgin sama kaga jirgin sama bai da tasha ko ana sai ana salatul faridati ala dabbati sallan farilla akan dabba